cikin jawabin da ya yi wa manyan hafsoshin 'yan sanda a hedikwatar rundunar 'yan sanda ta jihar katsina da suka hada da dpos na wato shugabannin division division na fadin jihar mai kananan hukumar mulki 34 Uh, Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ce harkan tsaro fa na cikin gida aiki ne na 'yan sanda kuma wajibi ne gare su su zage damtse wajen ganin cewa an murkushe tare da dakila ayyukan ta'addanci. Recently, we've seen acts of banditry moving from the epicenter that we used to know, and they are converging in Katsina State. And we have resolved not, not to allow that. And not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, uh, our cooperating partners like the Miet Allah and other law enforcement agencies. sifeto janar da 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma saɓanin inda aka saba jin ɗuriyar su a arewa maso gabas da kuma sauran wasu sassa yanzu sun fara taruwa a nan jihar katsina a saboda haka eh, janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba don kuma mu cimma burinmu na tsaro ya zama wajibi gare mu mu 'yan sanda mu zagi damtse mu sake salo tare da dabarun dakila ayyukan ta'addanci ta hanyar haɗa hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na faɗin tare ƙasar nan da kuma abokan hulɗa wato ƙungiyar miyatti Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. ta wannan hanya ne kawai in ji sabeto janar 'yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana masu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana. Wannan in ji shi shine dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar Katsina. Sani Shabi shi murar Amurka daga Katsina a Najeriya.